sannan ubangiji wani wata'ala ya yi wa ɗan adam alkawari cewa in dai ya yi auren ya kuma da ya ba abin da ake so ya masa alkawarin arziki in kana neman hanyar arziki wadda Allah zai buɗa maka to ya aure ne ka yi shi bisa manufa sannan in ka yi shi bisa manufa kar ka yadda ka karya zuciyarka ka yadda za ka yi duk abin da ake nema a wuyanka za ka yi to za ka ga taimakon Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala bai baya san a samu gwagware a cikin musulmi baya so a samu tuzurai a cikin musulmi balle kuma a samu gwarangwamai musulunci baya son waɗannan ba a son samun gwagware ba a son gwarangwamai ba a son tuzurai sai dai larura shi yasa Allah cikin suratun nuri surar da Allah iya wa shimfiɗa wadda bai kowace sura faɗa ba ya ce abin duk da yake ciki tilas yi ba shawara ya bayar ba to a cikin ta ce wa an kihul a yama minku ku aurar da marasa aure daga cikin ku salihi na min ibadikum wa ima'ikum har bayi da ku yangi da bayi maza ce duk ku aurar da su amma masu auren sai ce in ya kunu ya yughnihim wallahu min fadlihi in sun zama matalauta ne Allah zai wadata su daga falalarsa don kar wani ya tsaya yana kalubalantar Allah ko yana kama kame yana kewaye kewaye sai Allah ce wallahu wasi'un Allah mai yalwa ne yana da yalwar baiwa mai yalwar baiwa ne shi yasa kaga tun da yake halitta itace Allah bai taɓa maimaita ganyen bishiya sau biyu ba duk ganyen da aka yi tun daga farkon duniya har yau Allah bai taɓa maimai ba ko bai taɓa maimaita mutum ba ko ga suna da kama aka je aka auna shi sai akwai inda suka rabu da yawa to wasi'un yanda zai ta ka ta ka wannan shine mai shi tunda kaga karo na dukiyarsa sai da ya masa gori ya ce mai karo na ya mallaka har karuna bai san kafin a yi shi an yi wa mutane dukiyar da ta na ba ma za a kalle ta ba to me wannan kar ka kalli talauci kar ka ji tsoron talauci a saboda shi shi sa annabi salam ranar da ya je gidan bilal radiyallahu anhu da ya fita ba abinci annabi sai na zuwa sai bilal ya kira shi shi zo mu shi gidana da suka shiga gidan sai ya ɗauko masa timbi na dabino sai ce wannan ya ce me ya ce dabino ne saboda irin wannan ranar na ajiye in ka sami irin haka ka zo ka ci ɗaya ka ci sai annabi alisim ya ce bilal ba ka jin tsoron hayakin sa wuta jahannama sai ce in fik bilalan wala taksha min zil arshi ikilalan ciyar da abin da Allah ba karka ji tsoron talauci in dai ubangijin al'arshi ne wanda yake da al'arshin nan ya fi gaban in akwai shi ka dinga jin tsoron talauci in fiƙi bilala wala taksha min zil arshi ikilalan san Allah ya alkawari in ya kunu fuƙara a yi gunhimullahu min fadali wallahu wasi'un alim mai yalwacin baiwa ne kofar Allah ta fita cali yawa alimun kuma shine masani ta yadda zai iya ta ka ba tare da ka tsammani ko ka sani ba amma akwai sharaɗi sharaɗin da ake samun wannan arzikin wato kalma ce da Allah ya faɗa a wani hadisi da ya ce ana ahadu ya ma a yakhun ahaduhuma ni ɗayan masu haɗin gwiwa ne mandar mutum biyu suka haɗa gwiwa suka haɗa hudda ko kamfani na kuɗi ko ka haɗa to Allah zai shiga ciki shine na uku in mutum ya aure da shi da matar kamfani suka haɗa Allah shine na uku zai ba da taimakonsa su ma'aurata zai musu arziki wanda suke hudda ta kuɗi Allah zai sawa abin albarka amma sharaɗi ɗaya malam ya hun ahaduhuma mutukar ɗaya bai ha'inci ɗaya ba ko unguwa ta ce za ta gidan wance sai ta ƙara da gidan wance da wance shikenan ta rusa al'amura mafi yawan talaucin da yake da mutane yanzu na wannan ne sai ya fita ta ba a aka ƙauye ki samuwa kuma Allah ya alƙawari muddar mutane suna da suna rayuwa akwai buƙatuwa zai zai musu to amma sai a zo ai tai abu ki tafiya da an riga an canja akala da an ɗaya ha'inci ya rufe ɗaya shi kenan sai je shi namijin ya ɗauko masara ibata wani lokaci sai ta yi haƙuri shi kuma sai tafi gurin mai sha'ai masa haɗin kauri a sa masa ko ben bita a sa masa faranto a sa masa wani ka gan shi kamar koko sannan a fasa masa kwai a toya a hada ina ce ita kuma ya batta can ko ko ba sukari ko ko ta ida sukarin ma babu ko ta da la'asar a yanka masa hanta ko a yanka masa wani tsire mai kyau yana ce ita kuma ya batta haka shi yasa wanda zama can za ta fi unguwa sai ga maza sun taru an kira mai nama ana sai su ce ka gan su nan azzalumai wani suke kasa sau da hakan ake musu to to muddar ɗaya yi wannan to Allah sai zara hannun sai basu su sai dai kokarin kowa amma dai taimakawa ya buɗa kuma ta tafiya ba zai ba